رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين من أن ci gaba da bayani da muke gabatarwa dangane ga daraja da martaba da garaɓasa da romo da waɗanda suka ƙudiri niyyar zuwa aikin haji ko suka je suka aikata aikin haji ko umara suke samu muna nan akan darajojin garin makka da abubuwan da ake samu na alkhairi to abin da yake gaba shine a dawafin kwana. a cikin abubuwa da suke da daraja ko ake samun lada a waɗannan gurare da muka bayani guda goma waɗanda suke da daraja a mun ce ka'aba ita ce ta farko wanda za mu bayanin tarihinta da yadda aka gina ta da yadda aka sabunta gina ta zuwa wannan lokaci insha Allah ta'ala sannan abu na biyu shine alhajar al-aswad wanda mun yi bayani a baya cewa dutse ne wanda asalinsa daga gidan aljanna aka ɗauko shi kuma mun ce fari kal ne kamar yadda annabi ya faɗa a hadisi amma saɓuɓɓukan yan adam ne ya bakanta shi ya koma baki shi sa ake gira alhajar al-aswad kuma yana cikin dutsen da annabi sallallahu alaihi wasallama ya za a yi masa ido a yi masa harshe zai ba da shaida ga duk wanda ya sumbace shi a gaban allah ranar alkiyama sannan mun san cewa sunnar da ake yi game da shi abubuwa ne guda hudu zuwa biyar in an samu dama a yi sujjada a kansa ko kuma a sumbace shi da baki ko a taba shi da hannu a sumbace hannun ko sanda ko kuma a nuna shi da hannu idan akwai cinkoso ko akwai gosulo a gurin sai mutum ya yi kabbara ya wuce to wannan shine abu na biyu abu na uku shine a alhatim shi shine yan wannan katanga da ke jikin ka'aba wanda mun san kamar da tarihi ya nuna ita wannan katanga ita ma asalinta cikin ka'aba ne lokacin da ka'aba ta rushe ko ta samu matsala akai ruwa kuma akai gobara sai ya zama jiginin ta yayi rauni da aka kwarai shawa suka zo suka yi mitin akan cewa ya kamata a sabunta ginin ka'aba to amma sai tsoro ya kama su da kuma kwarjini na farko suna ga wannan ɗaki mai daraja bai kamata a ce a rushe shi ba na biyu suna jin tsoron kada su zo rushe shi irin abin da ya samu abrahata wanda ya zo musamman domin ya rushe ka'aba irin abin da ya same shi na allah ya gaya mana alkur'ani alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka asfin ma'kul hmm. to wannan kisa da ta faru na halakar da waɗannan wannan sarki ko wannan hakimi ko wannan gwamna da ya zo da bataliya na ya rushe ka'aba Allah ya halaka shi da shi da mutanensa to wannan abin sai yake ba su tsoro kada su ma su zo rushe ka'aba irin wannan ya faru gare su al al-walid bin al-mughira ya gaya musu a wajen wannan mitin cewa mu ba mun zo bane domin mu rushe ka'aba mun zo ne mu domin mu gyara shi wancan ya zo barna ne shi yasa Allah ya halaka shi mu kuma mun zo ne mu yi gyara don haka muna fata mu Allah ba zai halaka mu yadda ya halaka wancan mutum ba da haka sai ya shige gaba ya je ya ci gaba da saran ka'aba jama'a suna kallon sa yace ku bari idan kun ga wani abu bai same ni ba to Allah ya yarda da wannan aikin da zamu sai mu ci sai ku zo ku taimaka mu mu ci gaba idan kuma kun ga na halaka to kenan Allah bai karbi wannan gyaran da zamu ba da haka shi kadai ya dauki diga ya doshi ka'aba jama'a suna nesa suna kallo shi ya je ya kama saranta da diga aka gaba abin da ya same shi wasu ma sun ce sai da aka yi kwana ɗaya kwana biyu kwana uku aka ga cewa babu wani abu da ya faru to sai aka yadda wannan ba barna ba ce Allah ba zai halaka masu irin wannan aikin ba mm. da aka aka zo aka taimaka masa aka yi wannan aiki kuma aka yi launcin aka tara kuɗi sai dai a wajen sanarwa an ce kowa ya kawo kuɗin da ya tabbatar na halal ne banda kudin riba banda kudin sata banda na karuwanci banda na bokanci banda na kwace banda na sane banda na fashi hmm. duk wani kudi da mutum ya tabbatar ba halali bane to kada ya kawo to a lokacin halal din kadanci da aka kudin da aka tara bai isa a yi aikin gaba ɗaya ba saboda aka sai aka ɗebi iya wannan gurin aka yi wannan ginin aka bar wannan a waje wataƙila da nufin gaban an samu dama a iya shigar da shi cikin ka'aba hmm. shi yasa ya tabbata a cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin na Aisha yake ce mata in banda mutanen ki sababbin shigowa musulunci ne wato ma'ana ba su daɗe da barin kafirci ba har yanzu da ɗan ragowan abubuwa a jikinsu da na rushe ka'aba na sabunta gininta a kan harshashin da annabi ibrahim ya gina ta kuma da na yi mata kofofi guda biyu kuma a sauke kofofin ƙasa kofar shiga da kofar fita mm. kuma za a shigar da wannan alhaƙim wato guri ne cikin ka'aba shi ba amma dai har yanzu ba a shigar da shi ba da haka ne ake dawafi ake hadawa har da shi kuma zaka ga mutane suna shiga ciki suna yin sallah kaga kenan wanda duk bai samu daman shiga ka'aba ba in ya shiga cikin wannan guri ya sallah a biyu to kamar ya shiga cikin ka'aba ne yayi sallah wato a ciki to wannan shine abu na uku mai daraja sanan na hudu shine maqamu ibrahim maqamu ibrahim guri ne da annabi ibrahim ya mai da shi matattakala ko tsani wanda ya taka lokacin da suke yin gini da shi da ɗansa annabi Ismail wa iziyar fa'o Ibrahimul da minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim su suka sa harsashin wannan gini kuma wannan gurin da ya taka shine maqami Ibrahim wattakhizu min maqami Ibrahim musalla da aka sai zama wannan shine abu na hudu bayan Ka'aba da Hatim da al al-Aswad sai kuma shi wannan a makamu ibrahim sannan guri na biyar shi ne a zamzam ruwan zamzam din nan mun faɗi darajarsa da abin da ya kunsa da alherin da ke cikinsa da kuma guziri da shi kamar yadda ya wuce a darasinmu na gaba na baya to sannan kuma sai a safa da marwa safa da marwa kamar yadda muka gani Allah ta'ala faɗa inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal baita aw mara. fala junaha alaihi an yattawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna allaha shakirun alim haka waɗannan duwatsu guda biyu kamar yadda tarihi ya nuna wacce ta fara hawa kansu ita ce hajara matar annabi ibrahim tana nema wa ɗanta isma'ilu ruwa to kuma sai allah ya mayar da wannan ya zama sunna daga cikin ko mai da shi farilla daga cikin ayyukan haji shine ake sa'ayi tsakanin safa da marwa ko ake dawafi tsakanin safa da marwa kaga wannan shi ma abin nan ne to na an fita waje kuma sai mina mina ko muna ko mina guri ne shi ma da alhazai suke zuwa su kwana a gurin musamman ranar ranar takwas ga wata ranar yomu tarwiya wanda kowa zai dauki ihrami daga gidansa ko daga masaukinsa ko daga tantinsa ko daga hotel dinsa ya yi harama da aikin haji ya fita ana talbiya a je a sauka a wannan guri a yi azahar la'asar magariba isha asuba a kwana sannan tara ga wata kuma a fita filin arfa to wannan shine guri mai mahimmanci sannan sai kuma filin arfa wanda arfa shine wanda ake tsayawa ranar tara ga wata akwai dutsen arfa akwai filin arfa manzala ce na tsaya a nan dukkan faɗin arfa gurin tsayuwa ne da haka an yi ƙoƙari, an nemi masana harkar tantance guri sun tantance iyaka arfa kuma an sa alamomi ta yadda in ka wuce wannan alama ka shiga arfa in ka fito daga alamar to baka cikin arfa saboda haka wannan guri shine alhazai suke taruwa kuma su wuna a wannan guri har rana ta faɗan musu amma ba za su yi sallar magariba a nan ba za su yi isha a nan ba sai su gangaro su taho musdalifa musdalifa kaga nan shi kuma gurin kwana ne can wajen wuni can gurin kwana shi kuma da an je nan za a haɗa magariba da isha kuma ba a ce mutum ya yi ta nafulfuli ko ya zauna ita wata ibada ba saboda washe gari goma ga wata ne akwai ibadu da yawa da haka akwai bukatar alhaji ya samu ya kwanta ya huta ya bacci isasshe don gari ya waye masa ranar goma ga wata to shine za a tafi wajen jifa da yanka da aski in ma an samu damar komawa maka a yi dawafi a yi sa'ayi waɗannan mahimman ayyuka guda biyar da ana iya yin su a waɗannan rana a gama su wanda kuma yake ganin ba sai ya koma maka ba in yayi jifa yayi yanka yayi aski sai ya dawo amina ya zaman sa a sai ya gama kwanakin jifa in ya koma maka sai kuma ya fin sai ya sa'i kamar filin alfanna yana da ka'idar lokacin shiga da ka'idar lokacin fita ko kun sannan mutum ya ga dama zai shiga a yana da lokaci lokacin shiga shine ai alhazai sun kwana amina na'am da ma wanda bai kwana a mina ba duk dai za a doshi filin arfani a je a wuni a wuni har dare yayi a gurin kaga mutum ya haɗa dare da rana mm. rana ta same shi a gurin dare ya same shi a gurin ko da mutum ya makara misali ya shigo da daddare duk ba matsala inda ya shiga filin nan kafin alfajir ya keto ko da minti ɗaya rage alfajir da keto mutum ya shiga filin nan yawan nan minti ɗayan hmm. kenan ya sami hajjin wannan shekara tunda ya samu tsayuwa arfa to wannan shine a guri mai daraja sai wajen jifa wannan jifa kamar da muka bayani annabi ibrahim ne ya jefi shaidan da tsakuwa 21 lokacin da ya biyo shi yake ce masa mafarkin da ka yi din nan game da ɗanka ba gaskiya ba ne kada ka yanka shi to annabi ibrahim kuma ya tabbatar mafarkin annabawa gaskiya ne shi kuma shaidan yana so ya kautar da annabi ibrahim ga rashin bin umarnin allah da aka bashi na iyan kaɗansa to saboda haka ne ya zama annabi ibrahim ya ɗauki dutse ya jefe shi har so bakwai sai da kafarsa ta nitse a saboda zafin jifa da nauyin jifan da ya masa ya sake biyo shi ya kare ma jifa bakwai ya kare biyo shi ya ma jifa bakwai waɗannan gurare guda uku su ne guraren da suka zama wurin jifa na ɗaya da na biyu da na uku ko jumra babba da jamra matsakaiciya da jamra karama wanda a ranar goma ga wata ɗaya kawai ake jifa ita jamra babban ake jifa da tsakuwa bakwai washe garin ku sha ɗaya ga wata shine ake jifan guda uku bakwai bakwai so uku in an sake kwana ai bakwai bakwai so uku to daga nan mutum yana iya dawowa maka ko abin nan idan kuwa mutum yana bukatan ya cika ragowar kamar yadda Allah ya faɗa a ta'ajjala fi yawmayn fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala alaihi liman wanda ya jinkirta wato ya cika kwana na uku wato ya ƙara yin 21 kaga gaba ɗaya zama tsakuwa 70 kenan in ka ɗauki bakwai bakwai sau goma kaga ya zama 70 kuma kowace tsakuwa an jefa ta sai an yi kabbara kuma tsakuwan nan za mu bayanin tsawon abin nan nauyinta da kuma faɗinta ba a so a ɗauki ƙatuwa ko ba su a ɗauki yan mitsitsiya abinda bai wuce girman gujiya ko gyaɗa ko abinda yake mai irin wannan ba kada ya zama an yi wani katon abu kamar wa zaga sun ɗauki dutse kato sun wurga sun ce alaika la'anatulla tsinan ne shaidan kai ka halaka mana ya'ya ka kawo mana rigingimu hmm. to kaga ba haka ake yi ba hmm. shi jifan na ibada ne komai kankanta abin da ka jefa tun da ka ba Allah Allah sai ya isar da sakon da kake so ka isar din ba sai ka ta la'ana ko ka ɗauki katon dutse ko kana tsinuwa ba kamar da Abdullahi dan Abbas ya ce babanku annabi Ibrahim ya jefi shaidan kuma shaidanin ku ka jefa ma'ana kun yi koyi da babanku annabi ibrahim kuma sunnarsa kuka raya kuma umarni kuka bi to kamar tsakuyoyin mutum zai tafi da kayansa ne kuka dama akwai saurin eh, ana samun su a gurin kuma ana iya tsinto su daga mina ko ma a hanya mutum yana iya tsinta kuma yanzu ma da yake an ci gaba zaka ga ana yin su a yajjaka ana siyarwa mm. wasu suna bayarwa kyauta zaka ga an zo da mota an ajiye an zuba tsakuwa guda saba'in a ciki an daure saboda haka har ma da jaka haka ta leda hmm. da mutum zai gani an bashi kyauta ko ya siya ko kuma ya tsinta saboda haka kuma wasu har wankewa ma suke yi ba sai an wanke ba za ka ga ya sa a ruwa ko ya sa a roba ya zuba ruwa wai ya in aka wanke dutsen yafi daga an wanke shi tas to ba sai an wanke ba kawai dai a yi amfani da shi kamar yadda muka zo wajen jifa za faɗi siffofin yadda ake jifan da kuma daga inda ake tsayawa a jifan da hannun da ake jifan da shi da kuma ta fuskar da ake son a jifa din da kuma tsakuwar da ta fada da wacce bata fada ba da wacce kuma wanda ya manta ko ya kokwanto cewa kwaya nawa ya jefa mm. ya zai yi kamar yadda mutum ya kokwanto a sallah raka'a nawa yayi raka'a nawa zai mai da ita mm. duk wannan insha Allah in muka zo bayani akan gurin jifa din da kashe-kashen su zamu bayani abinda muke so a nan mu nuna waɗannan abubuwa a nan ne duk alhaji yake dabdalarsa ka'aba hatim eh, alhajar aswad maqam ibrahim zamzam safa da marwa mina arfa muzdalifa jamra waɗannan su ne muka ce guda goma waɗanda zirga-zirga alhazai da kai komansu a lokacin aikin haji da aikin haji a nan gurin suke zirga-zirgarsu to aikin haji kamar da muka shina yana da dokoki yana da sharuɗa ko malamai suna cewa idan Allah ya maka arziki sai ya baka abubuwa guda biyar su babban arziki na farko kai karatu domin jahilci ba zai amfani mutum ba a duniya ko a lahira dakan Allah yana son ka da arziki farko sai ya buɗe maka kofar karatu kai karatu mai yawa ka zama malami ko ka zama mai neman ilimi ko kuma mai tambaya cewa ka zama malami ma'ana ka dage ka karatu mai yawa har ka zama malami ko kuma ka ci gaba da neman ilimi a matsayinka na ɗalibi ko kuma ka dinga tambayar abin da ya shige maka duhu kada ka zama na hudu wane ne na hudu wanda shi bai yi karatun ba bai kuma shiga neman karatun ba kuma in abu ya shige masa duhu baya tambaya to wannan shine babban halakakke wanda ya asara na biyu idan kai ilimi ma har yanzu da sauran aiki shine aiki da shi Abin da ka karanta na ayi ka tashi ka yi gwargwadon ikonka abinda ka karanta na a bari ka tashi ka bari domin bari abu ne mai sauki yi ya fi wahala shi dama abin duk da Allah ya ce a bari babu wani bukatan mu a ciki Allah bai sanya mana bukatan mu a cikin abin da ya haramta mana ba ko ba kai ba za ka zauna lafiya yawa ko ba kai ba za ka zauna lafiya idan misali abinci ne wanda aka halatta yafi yawa akan wanda aka haramta yanzu misali don an hana cin naman jaki an hana mu cin alade alhanzir hmm. to ai kaga ga shanu ga awaki ga raƙuma ga tumaki kaga ga kaji ga zabi ga waye kaga abubuwan da aka halatta ba su da iyaka amma wanda aka haramta din in ka tashi lissafa su zaka ga ba su da wani yawa ashe kaga ba a taɓa haramta wani abu ba sai an halatta wanda ya fi shi hakanan an hana shan kayan maye da giya to za ga abubuwan da aka halatta na sha da ci ai ba su da iyaka Allah ne kaɗai san iyakar abin da ya halatta mana to haka nan an halatta zina ai kaga an halatta aure ka gani ga kwanciyar hankali ga nutsuwa ga kuma a ah, samun lada ga kuma raya addini ga kuma mutunci kowa zai takama ce shi dan aure ne amma ba wanda zai fito da kikirji ko ina ko yake a duniya ko na addini yake yi eh. ya fito ce shi dan zina ne kuma yana takama da haka kaga ashe kenan aiki da ilimi shine wato abu na biyu bayan mutum yayi ilimin bayan aikin kuma ana so mutum yayi wannan aikin saboda Allah da abin da zaka kai shi saboda Allah ka yi karatu ka yi aiki da shi to kuma ya zama saboda Allah ma'ana saboda Allah ka nufi Allah da wannan aikin wanda niyarsa ta zamo zuwa wanda hijirarsa ta zamo zuwa ga Allah da manzansa to hijirarsa tana ga Allah da manzansa wanda hijirarsa ta zamo don duniya da zai same ta ko ta mata da zai aure ta to hijiransa ya tabbata ga abin da ya kaurace zuwa gare shi za a duba niyyarsa a yi masa hukunci ko mai kyau ko mara kyau ko da yawa ko kaɗan ko a zahiri ko a ɓoye to haka nan kuma a mutum ya yi da kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da koyarwa shari'a da abinda mutum zai yi ya duba shari'a ba kawai kwakwalwa ka ce za ta suranta maka abu ko ta gaya maka abu ko kuma dan ga ana yi ko masu yin suna da yawa ko ya shahara ko shi aka saba da shi amma kuma ba shi da wani dalili a cikin littafin Allah ba shi da wani dalili a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi ba shi da wani dalili a cikin littattafan fuqaha waɗanda suke istinbadi daga karkashin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wani malami ne ya dauki hadisi kwaya ɗaya tak daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wanda aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas lokacin da ya kwana a gidan manzo Allah sallallahu alaihi a wajen kanwar mahaifiyarsa Maimuna ita mahaifiyarsa ita ce al-Lubabatul Kubra Lubabatul Kubra Ummul Fadli matar Abbas ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifi Abdullahi dan Abbas to yazo wannan kwanan da ya a gidan abubuwan da ya gani shine wani malami sai da ya fitar da mas'ala 100 karkashin wannan hadisi mas'ala mai gugan mas'ala har guda 100 hmm. kaga hadisi ɗaya tak na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma an fitar da mas'aloli 100 a cikin sa to kaga fuqaha su suke nutso a cikin tekun alqur'ani suke yin nutso a cikin tekun sunna su fito da gwalagwalai da lu'ulu'ai na maganganu masu tsada waɗanda za a amfana da su hmm. to in kaga babu a cikin ƙur'ani da hadisi ka duba littafin fiqihu babu to kaga wannan abin ya zama roman ka ne ya zama kundin ka ne ko bai kamata a yi shi ba so da haka imani shine matakin farko Allah ya baka imani sannan na biyu ya baka ilimi na uku ya baka aiki da ilimin na hudu ya sa ka yi saboda Allah na biyar kuma ka yi yadda shari'a ta koyar akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wadannan abubuwan guda biyar su ne babban arziki wanda Allah ya azurta shi da wannan kowace irin ibada zai yi to ya samu babban rabo kuma ya samu girma kuma ya samu daraja kuma ya kamata a yaba masa daga cikin amfanunukan da mai aikin haji yake samu wanda kamar yadda muka yi bayani cewa aikin haji shi akan kansa kawai alherin da ke kunshe da shi da darajar da ke ciki da martabobin da ake samu ko da a ce mutum wato zai je haji ya je haji ya je haji ya je haji ya yi shekaru yana ta zuwa aikin haji ko nawa ya kashe ya je aikin haji bai yi asarar wannan abin da ya kashe ba komai yawansa komai burin kasar abin da kuma yake gani a cikinsa daga cikin waɗannan amfanunnuka da ake samu a cikin aikin haji na farko shine girmama wato dokokin Allah da iyakoki na Allah da abubuwa masu alfarma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda muka faɗa ɗinnan guda goma kamar yadda Allah ya faɗa zalika wa man yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub wannan yake cewa zalika wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbih kaga girmama waɗannan gurare da kimanta su a cikin zuciyar mutum da kuma yin abin saboda Allah da tawazu'u da kankan da kai su suke haifawa da mutum alheri a cikin zuciyarsa kuma su ƙara masa imani da kusanci da Allah subhanahu wata'ala da kuma ƙara gogayya da san addini da kuma makalkalewa umarce-umarcensa da aka wannan shine mataki na farko na sha'a'ir Allah waɗanda za a girmama ko fa'idar da mai azumi ko um, fa'idar da mai aikin haji yake samu na farko kenan girmamawa sannan abu na biyu shine gafarar zunubai da kuma samun yardan Allah mutum zai dawo zuwa ga iyalansa ko ya dawo zuwa ga gida bayan ya kwashe kwanaki a lokacin aikin haji ya dawo babu zunubi tare da shi kamar wanda ranar da mahaifiyarsa ta haife shi kamar da muka gabatar wanda ya aikin haji bai aikata kwarkwasa ko ya fasikanci ba zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi to wannan kaga shine abu na biyu daga cikin fa'idodi da za a samu a lokacin aikin haji shirin tambaya mabudin ilimi izo muku daga nan gidan rediyo rahama farin cikin al'umma shirin da alhaji kabiru sani kwangila ya kasa ya dauki nauyin kawo muku malam aminu